بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله نعم. قال المصنف رحمه الله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه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 Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka <clears throat> masallacin mojibba da ke kofar kaura a jihar katsina a wannan darasi namu na mako-mako cikin littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa da 728 kuma wannan shine majalisin mu na na uku wajen karatun wannan littafi majalisin da ya gabata a yau yau nawa ga wata ne ba faɗa ba yau ishirin da 22 ga watan Jumadal al'ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma shi ya daidai da 27 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2008 a majalisunmu na uku a cikin karatun wannan littafi malam <clears throat> kamar yadda muka ji a satin da ya gabata ya fara magana a kan kashe-kashen mutane inda ya ce mutane dangane da ayyuka na zuciya sun kasu gida uku ayyuka na zuciya kamar yadda suka kasu gida uku akan ayyuka na gabbai hakanan a cikin ayyukan zuciya mutane sun kasu gida uku kashi uku yace akwai zalimun li nafsihi akwai muqtasid akwai sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi wanda shine wanda yake saba wa Allah ta hanyar barin abubuwan da Allah ya umarni da a aikata ko aikata abin da Allah ya hana a aikata al muqtasid shine wanda yake aikata abubuwan da Allah ya umarce shi da shi na wajibi yake barin abubuwan da Allah ya umarce shi da barin su na haramun sannan as-sabiqu bil khairati yace mana shi ne wanda yake kusantar Allah da duk abin da yake da ikon ya kusanci Allah da shi na ayyukan da'a waɗanda ba na wajibi ba wato na nafilfilu yace to waɗannan al-muqtadidu da as-sabiqu bil khairati dukkanin su waliyan Allah ne domin sun tattare takawa da imani as al-muqtadidu da kuma as-sabiqu da kuma wanda ya fice wanda ya tsere cikin aikin alkhairi waɗannan dukkanin su waliyan Allah ne domin waliyan Allah sune waɗanda suke da imani suke tsoron shi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun yace to su kansu as mataki mataki ne hawa hawa ne matsayi matsayi ne matsayin annabawa ya fi matsayin siddiqai matsayin siddiqai ya fi matsayin shahidai to haka nan su kansu kuma annabawan wasu sun fi wasu haka nan siddiqan wasu sun tara wasu to haka nan salihai su ma mataki mataki ne dukkanin waɗannan kuma waliyan Allah ne to shine yake gaya mana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zakara annabi sallallahu alaihi wa sallama al-ismayn fi hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi kaso guda biyu gida biyu wato ya faɗi al-muqtasid ya kuma faɗi as-sabiqu a cikin hadisin da bukhari ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin sa an abi hurairata daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa man adali waliyan faqad barazani bil muharabati wanda duk yayi gaba da waliyi na to yayi fito na fito da ni da yaki wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma tarattu alayhi sannan kuma bawa na bai kusance ni da wani aiki ba kamar aikata abinda na farlanta masa wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu kuma bawa bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da aikata nafil filu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in kasance jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da kuma hannunsa wanda yake jimka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafarsa wacce yake tafiya da ita fa bi yasma' da ni yake ji wa bi yubsiru da ni yake gani wa bi yabtushu da ni yake jimka wa bi yamshi da ni yake tafiya wala in sa'alani la u'tiyannahu lalle tabbashi hakika idan ya roke ni tabbas zan bashi abin da ya roka wala in ista'azani la u'izannahu kuma lalle tabbashi hakika idan ba wannan nawa ya nemi tsari na zan tsare shi wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu ban yi kai kawo akan wani abin da ni bai aikata shi ba bane taraddudi an qabdi nafsi abdi almu'min kai kawo na wajen karban ran bawa na mumini yakrahu almauta yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin fata mata wala budda lahu minhu kuma babu makawa sai ya mutu wannan hadisi ibnu taymiya ya kawo mana shi dan ya gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fati. ainihin kashi guda biyu na waliyan Allah wanda su ne al-muqtasid da kuma as-sabiqu bil khairat wannan hadisi ne da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake ruwaito shi daga ubangijinsa shine wanda hadisin da ake kira al-hadith al-qudsi al-hadith al-qudsi kuma wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suka dan ja in ja akan su a cikin sahih bukhari wasu malaman sun yi magana akan raunin wannan hadisi saboda a cikin sa ruwayar Khalid ibn Makhlad al-Qatwani Khalid ibn Makhlad al-Qatwani shi ya rawaito hadisin shi kuma malamai sun dan taba abin da ya shafi lafiyar sa ilimin hadisi saboda haka wasu sukan suna raunana wannan hadisi wasu kuma suna cewa hadisin yana da turuq yana da hanyoyi daban-daban bayan ruwayar Abu Hurairah akwai ruwayar Anas akwai ruwayar wani alas ba saboda ya zo da ruwayoyi daban-daban idan aka hada ruwayoyin za su iya tashin hadisin ya zama alal akal hadisi hakan ligairihi cikin malamai <clears throat> kamar ibnu rajab kamar al-hafiz ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya yi wannan daga karshe karshe shek nasiruddin albani shi ma ya yi wannan bincike wanda ya kai ga sakamakon cewa wannan hadisi ya tabbata saboda haka hadisi ne na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa man adali waliyan wanda duk yayi gaba yayi siyayya da waliyi waliyi shi ne masoyin Allah wanda Allah yake so shi ma yana son Allah duk mumini mai tsoron Allah yana son Allah shi ma kuma Allah yana son dukkan wani mumini mai tsoron sa saboda walittaka a nan ba wai ana nufin wani abu na musamman ba ba wani abu na daban ba wanda yake ya fita daga ɗabi'a ko ya fita daga abin da aka saba sani a wanda taka ana nufin al'iman wa taqwa wanda duk zai yi mumini mai tsoron Allah to ya yi waliyi na ubangiji wanda duk zai ki waliyi na ubangiji zai ki masoyin ubangiji to babu shakka ya saba wa ubangiji wanda kuma ya saba wa ubangiji to tamkar yana fito na fito ne da ubangiji wanda ya saba wa ubangiji tamkar yana fito na fito ne da shi saboda haka <clears throat> za mu ga cewa shari'a takan ɗauki aikata miyagun laifuffuka a matsayin fito na fito da ubangiji wanda zai aikata babban laifi kamar yayi fito na fito da Allah Allah na cewa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba in har kun kasance mu'minai in kuwa ba ku aikata haka ba to ku yi shelar fito na fito da ubangiji kaga Allah madaukakin sarki sai ya sanya wanda yake cin riba a matsayin wanda yake fito na fito da Allah saboda me saboda yana aikata mugun laifi haka nan waɗanda suke aikata fashi Allah ya sanya su a matsayin masu fito na fito da Allah inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqaddalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard kaga Allah madaukakin sarki sai ya kirawo su masu yaƙar Allah da manzansa inda ma kadai jaza'ul ladina yuharibuna Allah sakamakon waɗanda suke yaƙi da Allah wa rasulahu da manzansa kaga Allah madaukakin sarki ya sanya masu tare bayan Allah suna musu kashi suna ainihin kwace musu abubuwan da suka mallaka wani lokaci masu salwantar da rayuwarsu waɗannan masu gaba ne da masoya Allah sai Allah ya kira wasu masu yaƙi da shi haka dukkan wani wanda zai yi gaba da ubangiji wanda zai yi gaba da wani masoyin Allah wani mumini mai takawa to kamar yana gaba ne da ubangiji shi da abin da ake nufi da man adali waliya ba wai wasu mutane ba ne waɗanda suka sha bamban da sauran mujidai suka sha bamban da sauran masu tsoron Allah cikin kowane lokaci ana iya samun masu tsoron Allah a cikin kowane abin nan al'umma ana samun masu tsoron Allah masu takawa to waɗannan su ne waliyan kamar inda muka ce illa iyaka walittakar hawa hawa ce ta wani ta fi ta wani kamar yadda hadisin zai zo ya ƙara bayyana suwaye waye waliyan da ake magana da su a cikin wannan hadisi domin wasu sun dauka waliya ana nufin wasu shehine ne waɗanda suka zo da wasu ɗariku saboda haka aka ce wali kawai abin da zai kawo wali tijjani ko wali kadir ko wani wali saura sauran mutane baya ka cikin lissafi kwata kwata wanda kuma ba haka hadisin yake nufi ba hadisin yana nufin dukkan wani mumini mai tsoron Allah dukkan wani mumini mai tsoron Allah wajibi ne akan ka kaso shi wajibi ne ainihin ka ainihin girmama shi ka bashi haƙƙinsa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin da sannu ubangiji ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ya ku waɗanda suka yi imani dukkan wanda ya juya wa addininsa baya ya yi ridda ya ki taimakon addininsa ko ya yi watsi da koyarwar addininsa to da sannan Allah zai zo da wasu mutane waɗanda yake san su suke san yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin da kai ne da tawalu'u da nuna soyayya ga ƴan uwansu mu'minai saboda mutanen da Allah yake so suke son Allah kullum masu son mu'minai ne masu kan kaskantar da kansu ga mu'minai ne wannan ita ce sifa ta mu'mini yana son dan uwansa mu'mini azillatin 'ala almu'minin kamar da da Allah madaukakin sarki ya sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa shidda ashuddau alal kuffar ruha ma'u masu tausaya wa junan ne to haka sifar mumini take wanda kuma ya saɓa ma wannan sifa din to yana nuna cewa ya sha layi ya fita daga ainihin sahu na muminai wanda duk ya fita daga sahu na muminai ya zama kamar mai fito na fito ne da Allah ce man adali waliyan faqad faqad barazani bil muharaba kamar yayi fito da yayi fito na fito ni da ni da yaki ubangiji ya fi karfin yayi fito na fito shi da wani saboda kowane halitta yana karkashin mulkin ubangiji al khalqu kulluhum ma'suruna tahta hukmi Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratihi dukkanin halittu wato gaba ɗayansu bayi ne na ubangiji suna cikin kamu suna cikin kurkuku na ubangiji sai yadda ubangiji ya sarrafa su saboda haka anan ishara ce zuwa ga cewa dukkan wani wanda zai saba wa Allah to ya ja kan zuwa ga halaka domin duk wanda zai ce zai rukuma da ubangiji shi shine ya halaka wanda duk zai ce zai ja da Allah to ya halaka kansa shine ma'anar muharaba din anan in dai har zai yaki da ubangiji to babu shakka ubangiji zai halaka shi ubangiji zai gama da shi zai murkushe shi to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da nuna su wane ne waliyan don kada a bar abin a rufe wasu su ja abin su ce na su ne su rike su ce su kaɗai ake nufi da waliyan ko kuma a'a waliyan ana nufin wasu manyan su kawai sauran mutane ko ba waliyai bane sai dai annabi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin waliyan sun fi guda biyu matakai guda biyu sune al-muqtasid da al sabiq bil khairat bi idnillah wanda bayanin su ya gabata wancan satin Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma tarattu bawa na bai kusance ni ba da wani aiki kamar aikata abinda na farlanta masa wanda zai aikata abinda Allah ya farlanta abinda Allah ya farlanta ya kunshi aikata abin abinda yake wajibi akan mutum ya aikata shi hakan nan ya kunshi barin abin abinda yake wajibi mutum ya bar shi na haramun saboda haka maftaratu alaihi anan ya kunshi bangarori biyu bangaren aikata wajibi da kuma bangaren barin aikata haramun wanda duk yana cikin maftaratu alaihi to babu abin da bawa zai kusanci ubangiji da shi kamar ya kusance shi ta hanya aikata farilla idan ya kasance ya aikata farilla dukkan wani abin da aka ce wajibi ne tilas ne akan shi ya aikata ya zama na ya aikata shi sannan kuma ya bar dukkanin abin da aka ce wajibi ne a kansa ya bar shi aikata shi haramun ne a kansa ya kasance ya kaurace ma wannan abin to in yayi wannan to babu shakka yayi abin da ubangiji ya fi so yayi abin da ubangiji ya fi so kun ga wannan kuma shine al-muqtasid da Allah ya faɗa a cikin wannan aya wanda yake aikata abin da Allah ya ce ayi na wajibi ya bar abin da Allah ya ce a bari na haramun wannan ba shine al-muqtasid ba shine al-muqtasid kun ga wani bangare na waliyan da Allah ya ce dole a so su ya fito sannan ubangiji ya ci gaba da cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na kuma ba zai gushe ba yana neman kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi kun ga doriya akan aikata wajibi da barin haramun ya kasance kuma yana aikata nafilfilu abubuwan da ba su zamo mata tilas ba abubuwan da basu zama masa tilas ba amma kuma Allah yana san aikata su to dukkan ayyuka na nafilu ya kasance yana yin wannan to kaga wannan ya zo da wani abu kari akan abin da Allah ya farlanta masa na wajibi ya bar dukkan abubuwan da suke akwai ainihin sofanan shakka a cikin su ya bar makruhat ya bar shubuhat kaga wannan ya zo da wani abu kari sama da wanda ya bar haramun kawai abin da aka riga aka yanke hukunci da cewa haramun ne amma kuma ba lalle ne yayi tawarru'i ba yayi tsantseni wajen barin makaruhi saboda kaga wannan mataki ne sama da na farko wanda ya zo da lafil filo babu shakka ya zo da farilla domin wanda zai zo da nafila amma ya bar farilla wannan rudar kansa yake cikin rudu yake kawai mutumin da zai yi farilla bai yi nafila ba shine ya zo da abin da Allah yake so mutumin da zai yi farilla ya yi nafila shine wanda ubangiji zai so shi ya ƙara kusanto shi mutumin kuma da zai yi nafila ya bar farilla wannan rudar kansa yake man shagalahu al-fara'id an an-nawafil fa huwa ma'zur wa man shagalathu an-nawafil an al-fara'id fa huwa maghrur haka malamai suke cewa wanda duk nafilfilu wanda duk farillu suka shagaltar da shi gabanin nafilfilu to wannan yana da uzuri wanda kuma suka shagaltar da shi ainihin a farilla fa huwa maghrur wannan rudan kansa yake kamar mutumin da zai tsaya kiyamul layl yayi ta sallah yayi ta sallah sai asuba ta kusa da asuba sai ya kwanta sai ya bacci ba zai tashi ba sai rana ta gudu ana tashi tashi kaga wannan me yayi aikata nafila ya sa shi ya bar farilla to idan ya kasance zai rika yin haka gara ya bar kiyamul layl din ya samu yayi farilla din yawa haka tana faruwa musamman a azumi galibi wani zai fita hajju. a yi tayi da shi ba kakkautawa ka gan shi ya fi kowa ba da kazar kazar ana gamawa kuma ya dawo ya sahur sai ya shiga bacci kuma shi ne ba zai sallah ba sai rana ta hudu kaga wannan ta tahajjud ɗinsa ta tafi haba'an mansura da amfani domin ya kamata a ce wannan ta tahajjudi din ya kara masa kaimi wajen kiyaye abin da yake na farilla to shi ne abin da ake nufi anan anan ba ana nuna fifikon nafila akan farilla ba da aka ce wa ma wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ba ana nufin nafil fidu sun fi farilla ba domin wanda zai yi nafil fidu anan shine wanda yayi farilla ya gama farilla shine kuma ainihin zai je ga nafil fidu to shine wannan shine mataki na biyu shine matakin as-sabiqu bil khairat kaga waɗannan su ne waliyan da Allah yake magana akan su a wannan hadisi man adali waliyan in an ce wane ne waliyi a nan ba wai sunan wani za ka kirawo ba ka ce ana nufin wane da wane a'a sai ka ce ana nufin al-muqtasidu da kuma al sabiqu bil khairat ana nufin wanda yake aikata farabi yake barin haramun ana kuma nufin wanda yake yana aikata farali kuma yana aikata nafila su ne abin su ne waɗanda ake nufi da wannan hadisin kaga waɗannan masu wannan sifa ana samun su a kowane lokaci a cikin kowace al'umma ba wasu mutane ne da ba kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su ne farkon waɗanda za su shiga karkashin wannan sifa din su ne ma za su samu sifar as-sabiquna bil khairat bi idnillah to shine Allah madaukaki sarki ya ci gaba da faɗar matsayin wanda har ya kai yana aikata na filu har ya samu so na ubangiji domin so na ubangiji shine daya gayar abin da kake so ka cimma yayin da kake aikata da'a kake barin abin da yake na ma'asiya gayar bukatar ka shine ka samu soyayya da ubangiji ka samu yarda ta ubangiji wannan shine gaya duk faɗi tashin da mutum mumini yake a duniya shine ya samu Allah ya so shi sai Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ba wai kace kana san Allah ba a'a Allah ya ce yana san ka shine gayar abin da kake dan kace kana san ubangiji wannan wani abu ne da kowa zai iya faɗarsa da fatar baki kace kana san manzon Allah abu ne da kowa yake faɗarsa da fatar baki babu ma wani lokaci da ake tutiya da karyar san manzon Allah irin yanzu da a ce haka san manzon Allah yake da a duniya babu makiyin manzon Allah a mutum ya yi ta tafka aika aika yana irin shirka iri iri kuma ya ce shi masoyin manzon Allah ne kaga shi kenan duk wani mushriki ma zai iya cewa shi masoyin manzon Allah ne tare da cewa yana warware abinda manzan Allah ya zo da shi na tauhidi kulli kulli yana zazzage shi gaba daya amma kuma safa da yamma safa da marece yana tutiya yana kurari cewa shine masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har za ka ga abubuwa wato yadda suka yadda suka lalace a wasu gurare wato abun kamar ma akwai rashin kunya da tsokana ga ubangiji da rashin ladabi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka samu wato har da wani dan sandan manzon Allah wani mahaukaci mahaukaci wani shi dan sandan manzon Allah saboda ka bi inda gan cikin hauka yake har da yan bangan manzon Allah ka duba dan Allah ko ma ma'aifin mutum aka duba aka ce ga yan a ai ana nufin cewa shi ma shi ma dan banga ne ce wai manzo Allah yana da yan banga akwai wasu suna nan ba ta ma irin wake-waken su na yabo da suke kira madini ba ta yin sa sai sun sha wiwi sai sun bugu suna nan yanzu wallahi a Kano sai sun bugu akwai sunan da ake kira shi mai wannan wake na manta gaskiya wani ya san shi anan ko to ba ma masan musan shi to shakiyanci wato ana je ana ganin yana abin da bai kamata ba a tara yara unguwa a ba su wiwi su sha su bugu ya riƙa yi musu waka wai shi wai shi wai shi masoyin manzan Allah ne ana ba shi wani taki shi dan wiwi ne masoyin manzan Allah to ka duba irin wannan tukka da mutum yana rushe abin da manzo Allah ya zo da shi kuma yana cewa masoyi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo gidanku yana rurusa musu yana rusa muku gida yana cinna muku wuta kayan gidan da kayan gidan masu tsada suna ta kolewa kuma yana cewa ai shi masoyin ku ne ko kuma ku yadda wai masoyin ku ne ba ba inda hauka ya kai ga kamar wannan mutum yana rushe addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana tutiya da shi cewa shi masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam har ma ya kasance lokacin da zai saba manzo Allah din lokacin ne ma ake ganin yana nuna soyayya ta ga manzo Allah lokacin da zai fito yana shirka yana keta ainihin tauhidi da da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaki mushrikai na farko a kanta ya kasance lokacin da yake wannan wai lokacin ne ma ake daukan yana cikin shauki da bege na manzo sallallahu alaihi wasallam babu lalacewa da ta kai wannan al'ummar da ta kai wannan ainihin mataki tana neman ta zama al'umma irin ta Yahudawa waɗanda suka rika kafafa cewa su masoyan Allah ne وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق duk wanda zai kai wannan mataki yana neman ya taka irin abin da Yahudawa da Nasara suka taka suna aika aika da ta'aka iri iri amma cewa suke su yayan Allah ne masoyansa ne Allah ya kyale su ce ba haka ba ne ga shi nan kuna aika aika Allah na muku azaba kuma ku ce ku masoyansa ne to abin da yake faruwa ke na yanzu a cikin al'ummar Annabi sallallahu domin gaskata fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil quzza hatta walau dakhalu juhra dabb la dakhaltumuh abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan sai kun bi hanyoyin waɗanda ainihin suka suka gabace ku na yahuda da nasara irin duk hanyar da suka bi dani da dani sai kun bi wannan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, hatta da za su shiga ainihin ramin damu ko ma sai kun kusa kun bi su a baya to irin wannan ne yadda yahudawa suka rika cewa su ne masoya Allah kuma su ne 'yan aljanna su ne 'yan aljanna wa yadda lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka cika duniya da gurace gurace su ce kaza su ce kaza da fadin rai da cika baki Allah duk ya karyata su ce tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin magana ce ta hujja duk abin da kace shi ne san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba kawai za a sallama maka eh shi ne san manzo Allah din ba sai ka kawo hujja kawo hujja da take nuna cewa wannan ne san manzo Allah kawo hujja da take nuna cewa mai yin wannan iya mutu dan aljanna ne kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjojin ku in har da gaske kuke to wanda yake waliyi na gaskiya shine wanda yake samun soyayya ta ubangiji ba wai yi da'awar san ubangiji ba a'a ubangiji ya so shi wannan ita ce gaya shine karshen makasudin abin da dan adam yake so a faɗi tashin da yake a nan doran kasa wajen aikata da'a da barin abubuwan da Allah ya haramta fa a ahbabtu fa idza kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in kasance jin sa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganin sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da kuma ainihin hannunsa wanda yake jinka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafa waje yake tafiya da ita fa bi yasma da ni yake ji wa bi yubsir da ni yake gani wa bi yabtus da ni yake jinka wa bi yamshi da ni yake tafiya malamai sun yi magana akan wannan jumloli wanda a dunkule abinda maganganun suke nunawa kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya kawo a fathul bari haka nan al-hafiz ibn rajab gabanin sa shi ba ya kawo shi a littafin sa mai wannan suna fathul bari sharhin sahih bukhari da kuma cikin littafin sa jami'ul ulum wal hikam abinda malamai suke cewa anan annabi Allah madaukakin sarki yana ishara ga cewa ga duk wanda yake kusantar ubangiji to zai zama san ubangiji ya cika zuciyarsa saboda haka abinda zai gani ba zai yadda ya ga abinda Allah baya so ba abinda zai saurara ba zai yadda ya saurara abinda Allah baya so ba haka nan inda duk zai tafi ko kuma duk abin da zai kama da hannunsa ba zai kama abin da Allah baya so ya kama ba zai aiwata hannunsa a cikin abin da Allah baya so ya ga hannunsa a ciki ba haka nan ba zai yi amfani da kafafuwansa ya je gurin da Allah baya so ba su zuciyarsa za ta cika da ganin girman ubangiji da haiba da jalala ta ubangiji wannan shine abin da hadisin yake nunawa wato duk gaban duk gabansa gaba daya za su saduda za su ainihin mika wuya ga ubangiji wannan shine abinda a hadisin yake karantarwa ba yana nuna cewa Allah zai zama su zai zama shi ba kamar yadda ainihin wasu suka zo suna da'awa waɗanda ibn rajab ya kirawo ahlul hululiyya wal ittihadiyya masu cewa Allah na sauka jikin wani ko kuma Allah na haɗewa da wani ya zama su zama Allah su duka waɗanda kuma ibnu hajar ya kira su da ahlul zaigi wato zamammu karkatattu batattu suna ɗaukan wannan hadisi don su yi amfani da shi a mummunan manufarsu ta cewa Allah na bayyana a cikin surar dan adam wai suka ce kamar yadda jibrilu alaihi salam yake bayyana a surar dihiya dihiyatul kalbi to wai haka nan shi ma Allah yakan bayyana a surar dan adam don haka idan wai dan adam ya kai matuƙa wajen gyara zuciyarsa da ibada to ya zama shi ma Allah har ta kai ɗayan su yana cewa subhana man azhara na nasutuhu sirra nahutuhu hatta bada fi khalqihi zahiran fi surati al-akili wash-sharibi wato sarki ya tabbata ga wanda allantakarsa ta fito da mutuntakarsa mai haske wato allantakarsa ta bayyanar da mutuntakarsa har sai da ya bayyana cikin halittarsa a cikin surar wanda yake ci yake sha wato a surar dan adam kaga wannan kafirci ne shine kafircin da Allah ya kafirta Yahuda da nasaran kasanta cewa wani Allah ba Allah ba لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم Allah ya kafirta su saboda sun ce annabi Isa dan Maryam Allah ne ko kuma Allah ɗayan uku ne Allah ya kafirta su ce sun kafirta to idan waɗanda za su ce Isa Allah ne ko su faɗi abu abin nan ko su ce Isa da da Maryam alloli ne ko Allah uku ne Allah ya ce sun kafirta ina ga wanda zai ce kowa ma Allah ne haka babu shakka idan akwai kafirci to babu kafircin idan a wato babu kafircin da ya kai wannan kafirci idan har abin da yahudawa da nasara suka yi kira shi kafirci to babu shakka kafircin waɗannan ya fi nasu zama kafirci saboda haka waɗanda suke da aƙidar hululu ko aqidar ittihad suna ɗaukan wannan hadisi a matsayin hujja cewa da Allah da halittarsa babu bambanci domin ya ce kuntu sam'a hujjati yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi yubsiru bihi suka ce Allah ya ce zan zama jin sa wanda yake ji da shi saboda haka jin sa jin Allah ne ganin sa ganin Allah ne sa tabawar Allah ce saboda haka shi ma Allah ne to ibnu taymiya a cikin littafansa daban-daban kamar a cikin al-istighatha da kuma ainihin a cikin fatawa ya yi raddi akan wannan mummunar aqida aqida ce da dukkan wani mai hankali ba zai taba yarda da ita ba dukkan wani wanda Allah ya bar shi da lafiyayya hankalinsa ba zai yarda da wannan aqida ba ibnu taymiya ya yi raddi akan wannan a cikin littattafansa daban-daban yake cewa a wannan hadisi shi kansa zamu iya ɗaukar zamu iya zamu iya daukar raddi akan masu waccan aqida zamu mu ga anan Allah madaukakin sarki ya bambance tsakaninsa da makhluki bai nuna abu ɗaya bane a farkon hadisin yace man adali waliyan kaga akwai shi akwai kuma waliyinsa kaga waliyin ba shi ne shi ba ko kaga tun daga nan ubangiji ya nuna waliyi masoyin Allah duk yadda zai kai ga matsayi ba zai zama shi ne Allah ba sannan yace wa ma taqarraba ilayya abdi kaga ya kira shi ne bawa kaga ashe ba yadda za a yi ya zama Allah shi kansa hadisin yana rushe wannan akida din ya kirawo duk yadda mutum ya kai ga soyayya ga ubangiji da kusanta ubangiji yana nan a matsayin bawan ubangiji Allah shine ar-rabb shi kuma al-abd saboda haka ya bambanta tsakanin kansa da waliyinsa da aduwinsa kaga sun zama su uku kenan akwai Allah akwai kuma masoyin Allah akwai kuma makiyin Allah madaukakin sarki sannan kuma yace kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi kuntu kaga da yana komawa ga ubangiji sam'ahu wannan dalilin na kuma yana komawa ga gabawa kaga sannan yace wa ba ta qarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma aftaratu alayhi kaga a wannan magana an nuna akwai wanda yake kusantar Allah akwai wanda ake kusanta akwai mai kusanta akwai wanda kuma ake kusanta mai kusanta shine bawa wanda ake kusanta kuma shine Allah yace fa idza abaktu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi bai ce kuntu iyahu ba bai ce kuntu iyahu ba bai ce na zama shi ba da ya ce na zama shi sai ka ce ya zama shi ma ya zama Allah yanzu bara ana wani taro na sufaye wani ya tashi yana yi wa sarki firari duk duniya a duk wani abin nan a fatan gari ana ji ta kafin watsa labarai to yake cewa ya Allah ka zama jin sarki ka zama ganin sarki ka zama kaza sarki sai ce ya Allah ka zama sarki wallahi ba wanda ya motsa jikinsa wai ya ji cewa yayi ba daidai ba shi Allah ka zama shi to kaga shi dan wahada fil wujudi ne dan mai ganin kowa Allah ne kuma ana ganin shi a matsayin musulmi har ana an bashi limanci Allah ya sauke yanzu kai sallah a bayan wannan Allah ka gama yawo saboda haka abinda malamai suke faɗa shine idan ka je ka duba fatul bari na ibnu rajab da fatul bari na ibnu hajar da jami'ul ulum wal hikam da sauran littattafan da ake sharhin hadisin zaka ga duk malamai na Allah suna ba da bayani kyakkyawa game da fahimtar su ga hadisin babu wani wanda ya ce hadisin yana nuna bawa zai zai rikide ya zama Allah kuma ƙarshen hadisin har ila yau yana ƙara ƙaryata wannan aqida yake cewa wala in sa'alani la u'tiyanna wala in sa'alani la u'tiyanna lalle tabbaci hakika idan ya roƙe ni zan bashi kaga akwai bawa wanda yake roƙo mai bukata akwai kuma ubangiji wanda yake mawadaci mai bayarwa kaga a ce da bawa mai bukata mai roƙo da ubangiji wanda yake mai bayarwa mawadaci a ce kuma sun zama ɗaya kaga ba zai yiwu ba ce wala in ista'azani la u'izanna lalle tabbaci hakika idan ya nemi tsari na zan tsare shi kaga ashe akwai akwai bawa mai neman tsari wanda yake cikin fargaba da tsoro akwai kuma ubangiji wanda yake bada kariya wanda yake mai karfi wanda babu abin da zai gallabe shi kaga ashe a daidaita bawa wanda yake mai rauni yana neman kariya da tsari da wanda yake ubangiji shi wanda yake a ainihin mai karfi wanda babu abin da zai gallabe shi mai bada tsari mai bada kariya a daidaita su a ce ɗaya suke kaga babu haukan da ya kai wannan fadar ma'aiki sallallahu alaihi fadar Allah madaukakin sarki a wannan hadisi na kursi da yace wala in sa'alani la utiyanna wannan yana nuna matakin da shi wannan bawa ya kai kamar yadda muka ce matakin kusantar ubangiji da walittaka mataki mataki ne ko wanda za su kai matakin idan sun yi roƙo tabbas Allah zai ba su idan sun roƙa Allah zai ba su zai ba su abin da suka roƙa ko kuma ya ba su wani abu kwacinsa amma roƙansu ko addu'ar su ba za su faɗi ƙasa banza ba ko dai ya ba su ainul matlub ko kuma ya ba su wani abu kwacinsa amma addu'a su ba sa tafiya haka nan akwai waɗanda suka shahara cikin sahabbai da magabata da zamanto wasu mujabi addu'a idan sun yi addu'a to ba ta faɗuwa tana karbuwa ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin rubayya bintin nazar lokacin da rubayya bintin nazar ta karya haƙorin ainihin wata wata kuyanga sai masu kuyanga din suka kai kara annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rubayya bintin nazar ta karyawa kuyangar su haƙori haƙorin gaba saniya shikenan sai su ɗan uwar rubayya sai suka nemi cewa a karbi diya ta wannan haƙora da aka karya wa abin nan ku yanga su sai suka ce to ba za su karbi diya ba ba za su karbi harshe ba Sai to shikenan ku yafe mana sai suka ce ba za su yafe ba su kawai kisas manzo Allah ya ce ya anas kitabullahi kisas ya anas abinda Allah ya wajabta a littafin sa shine kisas ma'ana ta karya haƙorinta ita ma za a karya nata anas ibn nadr dan uwan eh, rubayya bin nadr cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace a tuksaru saniyatu rubayya yanzu sai an karya hakoranta na gaba wallazi ba'athaka bil haqq la tuksaru saniyatu rubayya ka duba rantsuwa ce na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba za a karya hakoranta na gaba kaga yayin rantsuwa haka na faruwa sai mutanen suka ce to sun yadda a ba su diya sai annabi ya dube shi yace inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abara lalle daga cikin bayan Allah akwai wanda tabbas in yayi rantsuwa ga ubangiji sai ubangiji ya kubutar da shi wannan Anas ibn Nadr shine wanda aka kashe shi a yakin Uhud kuna tana kissar lokacin da aka yi tafafatawa yaki yayi zafi kura ta turnike har ma aka dinga yaya cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ta musulmi da dama aka kashe wasu a wannan lokacin ya shiga aka yi ba ta kashi lokacin da aka zo ana duba waɗanda aka kashi aka gan shi kwance aka ma kasa gane shi saboda sara da suka da yake jikinsa babu wani bangare a jikinsa face akwai sara ko suka aka iya kasa gane wane ne kafin haka ta faru wato kafin ya kai kasa a kashe shi ya kashe wajen mutum mutum nawa ya kashe wajen mutum goma cikin cikin arna yana tsakiyar su ba wanda ya gane shi sai yar uwarsa din nan rubayya bint nabi ita ce ta iya gane shi ita ma ta zanen tafin hannunsa to wannan shine an-nadr al-anas ibn an-nadr kaga yayi rantsuwa Allah kuma ya kubutar da rantsuwar rantsuwarsa wala in sa'alani la u'tiyanna ya tabbata cikin sahihul sahihul al-mustadrak na hakim hadithin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kan min da'ifin mutada'if ذي الضمرين لو أقسم على الله لأبره Min humul barau bi wato da dama akan samu mai rauni wanda ake wato wanda yake mai rauni kuma ana raurana shi wato ba a daukan shi wani abu ce zai yana sanye da wasu tufafi waɗanda suke matattu a jikinsa amma da zai yi rantsuwa ga Allah sai ubangiji ya kubutar da shi annabi ce daga cikin su akwai albara ibn malik albara malik bara ibnu malik shi ba daga cikin waɗanda in sun yi rantsuwa Allah zai yi abu kaza sai ubangiji ya kubutar da su yayi wannan abu rubba ash'ata akbara madfu'an 'ala al-abwab madfu'in 'ala al-abwab law aqsama 'ala Allah la abara sautari za ka ga wani birin gitsatsa haka ba wani cikin tsari ba akbara yana da kura tare da shi kuna kuna jan hankali na yana yana abin kura tare da shi matfo in al-abwab in yazo guri ba a barin shi ya shiga inda ake duk taro aka ganshi sai a kore shi kai wa ne ya ce ka ba ma za a saurare shi yayi bayani ba amma annabi ce lawa sama ala Allah la barra saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah da zai yi rantsuwa ga Allah to sai Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi albara ibnu malik wata rana ana cikin fafatawa da mushrikai musulmi suka zo wajen suka ce aqsim ala rabbik sun san ga irin martabar da yake da ita ce karantse ubangijin kai zai babu nasara wato in aka ji abu yayi ya turnike sai ji ce kai rantsuwa ubangijin ubangijin kai babu nasara sai ya rantsi ya ce aqsamtu alayka ya rabb lama manahtana attafana attafahum ya ubangiji na rantsi lalle ka bamu nasara a kansu nan da nan sai suka samu nasara kuma da aka zo aka shiga artabu suka kuma dawowa suka ce da Allah ka rantse da ce ya ubangiji na rantse ka ba mu nasara a kansu ni kuma ka ɗauki raina a wannan karo na biyu aka shiga gobe kuma ban san ma za su ba <laughs> haka nan sa'ad ibnu abi waqqas sa'ad ibn abi waqas ɗaya daga cikin al-mubashirin bil janna shi ba yana daga cikin waɗanda in sun yi addu'a sai ta kama ba ta faduwa wata rana wani mutum ya yi masa karya sai yake cewa Allahumma in kana kadiban fa a'mi basara wa atil umra wa arridhu lil fitan sa'ad ya masa irin wannan mummunar addu'a yace ya ubangiji in karya yake ka makantar da ganinsa ka tsawaita rayuwarsa kuma ka gefa shi cikin fitina fa asaba rajula zalika kullu. abin nan da ya faɗa sai da ya samu mutumin duka fa kana yata'arradu lil jawari idan yan mata suka fito sai ringa musu alfuje ya tsufa tukumtuko amma sai yan mata a cikin alunguna yana cewa shaykhun kabirun maqtud asabatni da'watu sa'ad nace tsoho tukub da ni an fitine ni addu'ar sa'ad ta kama ni wannan hadisi yana cikin bukhari riwayar jabir ibn samura wata rana ta ibn abi waqqas ya ji wani mutum yana zagin sayyidina ali sai ya masa mummunar addu'a sai Allah ka gama da wannan mugun mutum nan take sai ga wani raƙumi ya balle ya artu yana zuwa ya banke wannan mutum ya bi ta kansa sai da ya mutu haka nan sa'id ibn zaid shi ma yana daga cikin al-mubashshiri da bil janna to shi ma yana daga cikin mujabi ad-da'wa wata rana wata mata ta yi masa rintan gonarsa yana da fili matan nan ta yi rintu ta ce lalle nata ne ya ja ta ja sai ya sakan mata shi kenan sai mata addu'a ya ce Allahumma in kanat kadibatan fa a'mi basaraha waqtulha fi ardiha ya Allah in matan nan makaryaciya ce to ka makantar da ganinta ka kashe ta a wannan fi kasar ta fa'amiyat sai ku ta makanci wani lokaci da daddare tana tafiya cikin wannan gonar sai kawai ta fada cikin rijiya ta mutu kissa tana nan cikin sayo muslim haka nan daga cikin mujabud dawa akwai al'ala ibn al-hadrami al'ala ibn al-hadrami wani wanda ya shahara a cikin ainihin tabi'ai da karama shine wanda suka yi tafiya akan ruwa ruwa ba tare da kwale-kwale ba a'a taka game da kake taka kasa ko shimfiɗa haka suka taka suka tsallake al'ala ibn al-hadrami wata rana ya fita cikin wata runduna sai kishi mai tsanani ya kama rundunar na ba ruwa sai ya je sallah ya addu'a suna yin dan tafiya take kaɗan sai suka samu wasu ƙoramu wanda sun cika da ruwan sama har suna gudana wannan rundina suka sha ruwa suka cika ainihin salkokin salkunansu sannan suka yi gaba kaɗan sai wasu daga cikin ainihin wannan runduna ta suka ci ba su dawo ga waɗannan ƙoramu domin watakila su ƙara cika wasu salkar tasu suna dawowa sai suka samu gurin ƙara a bushe kamar ma ruwa bai taɓa sauka a gurin haka nan abu muslim al-khawdani ɗaya daga cikin tabi'ai wanda shi ma ya shahara da irin wannan abu muslim al shi shine wanda musailama ya sa aka jefa tuta amma ba ta ci shi ba har sai da umar yake cewa na gode Allah da bai karbi raina ba har sai da ya nuna mun abin da ya faru ga annabi Ibrahim alaihi salam akan ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wuce abin nan barewa ta kan zo ta wuce ta gabansa yara su zagaye shi ce abu muslim kai addu'a Allah ya tsara bare wanda ya tsayar da ita muje mu kama sai addu'a sai su je su kama barewar a tsaye cak ta ta ta ta ta ya taba yi wata mata addu'a wacce ta bata masa iyalinsa yana zaune da matar salami lafiya tana masa biyayya wata muguwa algunguma ta zo ta lalata masa ɗabi'un matarsa sai ya mata mummuna addu'a ya ce Allah ka tafiyar da ganinta ta zama makauniya kaga ba za ta dinga zuwa gidansa ko da yaushe ba dan take idan ta makanci hankalin ta ya tashi ta zo gurin sa tana ta lallashin sa tana cewa da Allah ya ji kanta ba za ta kara ba shi ne ya addu'a Allah ya dawo mata da ganinta ya dawo mata da ganinta shi kuma Allah ya gyara masa matarsa haka nan Abdullahi ibn Mubarrak ibn Shakhir shi ma ɗaya ne daga cikin mutanen da Allah yake karbar addu'a su ba ta faduwa wata rana wani mutum ya yi masa ƙarya abdullahi yake cewa in kunta kaziban fa'ajjilillahu hatfak ya kai in wani in dai ƙarya kake Allah gaggauta kashe ka nan take mutumin ya faɗi Hassan al-Basri shi ma yana daga cikin waɗanda Allah yake karfa addu'a su Hassan al-Basri wata rana wani dan bid'a mu'tazili ya dame su ya dame abin nan su kun sai da yan bid'a suke ba sa ba sa son zaman lafiya to shine suka je suka gaya wa Hassan al-Basri sai ya addu'a shi Allah ka kai mana maganin sa nan da nan shan inda ya kama shi ana tafiya aka ga ya zube aka kwashe shi langalanga har zuwa kama ashe gida ya mutu haka nan Muhammad ibn Munkadir shi yana cikin waɗanda Allah yake karbar addu'a suna nan da dama daga cikin ainihin bayi na kwarai waɗanda suke suke ainihin da wannan karama din idan sun roki ubangiji ubangiji yana ansa addu'a su sai dai sukan yi haƙuri sautari sukan yi haƙuri da jarraba da ubangiji yake musu ba su cika yin addu'ar ba ba su cika rike wannan makamin su yi ta ainihin bulala da shi ba a lokacin da aka rike ibrahim al taymi ibrahim al taymi lokacin da hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ya rufe shi yana daga cikin masu wanda sun yi addu'a nan da nan kamar saran takobi aka ce da shi to kai addu'a mana ga wannan azzalimin yake saboda me zan yi addu'a ya raba ni da abin da nake samun lada a kansa to wannan jarraba din a sa shi a kula lada yake samu ya zai addu'a raba shi da abin da yake samun lada a kansa wata rana sa'id ibn Dubai sa'id ibn jubair shi ma yana daga cikin waɗanda addu'ar su ba ta tafiya haka nan yana da wani zakara zakaran duk sanda abin duk sanda ya kwanta bacci zakaran yakan yi in lokacin tashin sai zakaran yakan yi cara ya tashe shi sai wata rana zakaran nan bai yi cara ba har lokacin tashin sai ya wuce da ya tashi sai yake cewa kafa Allahu sauta ta wannan wannan zakara Allah ya datse wannan murya taka ya katse wannan murya taka daga ran nan zakaran bai kara cara ba babu ta ce to kada ka sake yi wani addu'a irin wannan haka duk abin da ya same shi baya irin wannan to suna suna da haƙuri idan abu ya same su su yi haƙuri ba sa ainihin yawan addu'a irin wannan to duk wannan mataki ne na kusantar ubangiji mutum yana kusantar ubangiji har ya kai matakin da shi ma ubangiji ya ce wala in ta'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'idanna lalle tabbaci hakika idan ya ne ya roƙe ni zan bashi kuma lalle tabbaci hakika idan ya nemi tsari na zan tsare shi Allah ya ci gaba cewa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabd nafsi 'abdi al-mu'min ban taba kai kawo ga wani abin da ni mai aikata shi bane kamar yadda ne kai kawo game da karbar ran bawa na mu'mini yakrahu al yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin muna namata. mata wato saboda mutuwa wani abu ne mai tsanani sakaratul maut ana da tsanani lokacin da annabi sallallahu alaihi ya zo mutuwa sai yake ainihin sa hannunsa a cikin ruwa yana shafawa a fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat lalle mutuwa tana da ainihin maye to takan sa mutum ya zama a mauci kamar wanda yake cikin maye idan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama haka ya ji mutuwa ina ga wani wanda zai ba ma za a kwatanta su ba shi yasa lokacin da Amr ibn al-As yake cikin magagin mutuwa in ya dawo hayyacinsa ɗansa yakan tambaye shi ce yaya kake ji yace ajiduni ka annani atadaffasu min sulmi ibra ji nake kamar ina shaƙan numfashi daga ƙofar allura wa aji duka anna shauka yujarru min min qadami ila hamati nakan ji kamar ana sa wata wani reshe ne mai tsaya ana jan shi daga kafafuwa zuwa kaina to haka suke sifanta ainihin mutuwa suna jin da tsanani amma za ka samu duk da haka magabata suna roƙon Allah kada ya sauƙaƙe musu mutuwa umar ibn abdul aziz yana cewa ba zai ana akrahu an as'ala Allah an yuhawwila alayya sakaratul maut لأنه لأنها آخر ما bihi به عن المؤمن ba zai roƙi ubangiji ina kin a ce an sauƙaƙe min wato maye dandanan azabar mutuwa yace saboda ita ce dama ta ƙarshe da za a kankare wa mumini laifin kutansa sannan kuma saboda irin abin da Allah zai rika nuna wa mumini a wannan lokacin na gidan aljanna da ni'ima da aka tare dan mata sai ya ji cewa wannan zafin mutuwar baya ba ba ba wani abu bane saboda Allah Allah yake a gama daukar ran zai je samu wannan abin da da aka sabanin kafiri sabanin mugu lokacin da ake ɗanɗana masa kuma azabar mutuwar a lokacin kuma ana nuna masa wani abin da ya fi wannan tsanani ana cewa ga can fa a gama da wannan fa sai ga sai kuma wani wanda ya fi shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa wannan lokacin da ake zara ran ana nuna masa abin da zai iski bayan mutuwarsa sai ya je yana son mutuwar ba wai mutum yana nan lafiyar lau bai je yana san mutuwar wannan tafiya ta dan adam kowa ba ya san mutuwa shi yasa Aisha lokacin da ta ji wannan hadisin take cewa ya Rasulullah kulluna yakrahul maut dukkan mu ba ma san mutuwa Na shi kuma kace wanda yake son saduwa da ubangiji sai ubangiji ya so saduwa da shi wanda baya so sai ubangiji ya ji baya son saduwa da shi shi kulluna yakrahul maut ce Aisha ba haka ake nufi ba lokacin da bawa yake cikin mutuwa ubangiji yana nuna masa abin da ya tanada masa na na ni'ima idan mumini sai ya je yana son a gama karɓar ran nashi dan yaje je iske wannan ni'ima da Allah ya tanadar masa to wannan shine habba lika Allah ba wai karan farko ba ka ji kana son mutuwa mala'ika annabi Musa ma ya mara mala'ikan mutuwa bare wani ga magari annabi Musa yana gidansa kawai wani ya duro yace zan dauranka ka kawai ya kwashe shi da mali shi ne ya koma zuwa ga Allah ya faɗi cewa to ba gashi abin da ya faru annabi annabi Musa ya mare shi to shine Allah ya wahayi ga annabi Musa ya ce to ka mari mala'ika mutuwa ba ka san mutuwa dora hannunka akan ainihin bijimin sa duk iya abin da adadin da tafin hannunka ya rufe na gashin bijimin sa din iya adadin yawan sa to an baka shekaru ga wannan adadin yace ya ubangiji na kusan in sadu da kai saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya zo karɓar ta a nan ya bari saboda bai san waye ba har kawai mutum ya ya duro gidan ka ce ya ce ba ni ranka kai ai dole ba abin da ya fi mali ma sai kai Allah ya ce wanda ya ka muku gida ma kuka jefe shi idanunsa suka tsiyaye idanunsa sun tsiyaye a banza ina ga wanda zai duro ya ce ba ni ranka a wancan lokacin mala'ika yakan bayyana a surar mutum ya je ya ce zai zai malakul mauti ya je ya ce a bashi rai to tun daga wannan lokacin ya daina bayyana sai mutuwar ta zo to kaga idan annabawa ma sukan yi haka ila kuma ga wanda ba annabi ba to amma lokacin da aka zo karɓar ran duk tsananin karban da duk tsananin da ake ji na karɓar ran bawa mumini saboda abin da yake gani na ni'ima sai ya je yana son saduwa da ubangiji wanda yake kuma kafiri sai ji baya son saduwa da ubangiji to wannan yanayi na rashin na tsanani da yake faruwa ga mumini mumini baya jin daɗin wannan tsananin to wannan rashin jin daɗin nashi shi ne ubangiji yake magana anan shi ma baya so to amma mutuwar ta zama tilas kullu nafsin za'iqatul maut ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabd nafsi 'abdi al bab ban yi kai kawo ga aikata wani abu wanda ni bai aikata shi bane kamar yadda ne kai kawo game da karbar ran bawa na mumini yakrahu al-mauta yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin bata mata wala budda lahu minhu kuma lalle dai ya mutu din Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki ka ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ka karba mana abinda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana ka nuna mana daidai domin mu aiki da shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam sahbihi mu ma muna kara jaddada abin da dan uwa mai jawabi yanzu ya faɗa da cewa waɗanda suka yi wannan kokari tun daga kan shi shugaba mala musa har zuwa kan su waɗannan ma'aikata da irin haɗin kan da suka bayar da irin kokari da suka yi na wajen su ga sun sassauta duk da cewa wani umarni ne ya zo musu daga sama wanda ya fi karfin su amma duk da haka suka gan su a matsayin waɗanda suke kan wani tagar wata iyaka da za su ba wa musulunci kariya a wannan guri suka ga cewa ya kamata su yi aiki da wannan dama muna fatan Allah madaukakin sarki ya sakanka musu da alkhairi haka nan so kan so a ma'aikatan KTTV waɗanda suka ɗauki nauyin sa wannan darasi da muke yi tun lokacin da suka fara ɗaukar har zuwa yanzu ba tare da tattautawa ba kuma fi sabilillah Allah madaukakin sarki ya sanya musu wannan a cikin mizanin ayyukan sura na gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya sanya wannan shine sababin tsiran su ya albarkaci rayuwarsu da ta zuriya su gaba da waɗanda duk za su taimaka wajen yada addinin musulunci a ko ina ne ta kowace irin hanya ce muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su karfin gwiwa ya kuma yalwata musu cikin arzikin su Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu ki daya wannan yana cewa dan Allah ina son ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa lalle ana yi wa mamaci azaba saboda kukan da danginsa suka yi mishi kuma gashi Allah yana cewa wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba babu shakka wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba sannan kuma mutum ana bashi shi ladan aikin da ya yi ko aikin da zunubi na aikin da ya yi wa Allah ta lil illa ma ta'awa anna sa'yahu sawfa yura to wancan hadisi hadisi ne sahihi yana cikin bukhari yana cikin muslim al-mayyit yu'azzabu bima niha alayhi al-mayyit yu'azzabu bima niha alayhi aw tarwa inna al-mayyit la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi kuma mamaci ana masa azaba da kukan da danginsa suke yi masa malamai sun yi bayani iri-iri daban-daban wajen fassara wannan a sai da tuna aisha tana cewa ba a ji hadisin daidai ba kafiri ake cewa ba a kowane mamaci ba amma dai abinda ta faɗa din ba shine daidai ba saboda sauran sahabbai sun ruwaito shi ba maganar kafiri ba kawai ko wani mamaci to anan malamai suka ce to gashi kuma Allah ya ce ba a kama rai da laifin wata rai shine wasu suka ce la yu'azzabu wasu suka ce azaba ce ba wai irin azaba ta wuta ba ko ta duka a'a kasancewar ya shiga kabari kuma ɗan uwansa suna masa dai suna masa kuka wannan kuka din zai rika sa masa bakin ciki a cikin kabarinsa na abin da ya bari wato na rashin sa a cikin iyalinsa wasu sun fassara shi da haka wasu kuma suka fassara shi da cewa abinda ake nufi mamacin da ya san cewa iyalansa za su yi masa wannan amma bai karantar da su ba wato wanda bai karantar da iyalansa cewa idan an mutu ba ba kyau a dinga yin kuka kukan da ake nufi ba wai kuka na zubar da hawaye ba wannan rama ce da Allah yake sanya ta cikin zukatan sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da ɗansa Ibrahim ya mutu an gaishe yana zubar da hawaye ce wannan rahama ce da ubangiji ya saukar da ita a cikin zukatan bayi kukan da ake nufi lokacin da mutum zai buɗe miliyan lulus yana ta kuka ana ta jin karajinsa wannan shine kukan da ake amma abin da yake tafi zubar da hawaye wannan ya fita daga ainihin kudura ta ɗan adam baya ɗan adam zai yi lokacin da mutum ciki ya rufe shi sai ya zubar da wannan hawaye amma kukan da ake magana a kansa shine lokacin da mutum zai daga miliya yana kuka watakila ma har yana yin wasu kalmomi da basu dace ba tun ya ce to ya shiga uku tun da ya rasa wannan mamaci to kuma shi kenan shi da rayuwa mai daɗi har abada da manta da Allah kamar cewa babu Allah wanda shine zai tallafe shi ya tattale shi a bayan wannan mamaci nashi to irin wannan kukan malamai suka ce shi ake nufi kuma wanda ake yi wa azaba Shi ne wanda ya san cewa za a yi masa amma bai karantar ba saboda ka ana masa azaba ne ta rashin ta gajiyawa wajen karantar da wanda suka ya san cewa za su yi laifi a bayansa a dalilinsa shi ya sa za a yi masa azaba ko kuma a'a wanda ma ya yayi wasici ce in ya mutu a yi masa kuka rilis kaga wannan shi ya yi umarni ne ma da mummunan aiki wannan kuma a jahiliya haka suke yi a jahiliya haka suke kamar yadda abda ya zurfa ibn abd yake cewa yar uwarsa idza mittu fabkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya al ya umma ma'badi ke cewa idan na mutu ki yi mun kukan da ya cancanta haka har har dauko hayan da masu kuka ake akwai mata waɗanda su sana'a suke nan anniyaha ana ta annaiha ita aikin ta kenan ta zo ta yi kuka da hawaye a biya saboda ka wanda ya isa yana dangin sana da kuɗi to shine wanda za a fi masa kuka a jahiliya suna wannan kaga wannan wasiya yake idan ya mutu a yi masa kukan da ya cancanta kada ba a yi masa kuka dan kaɗan a yi kukan da duk gari zai cewa ai wanda ake wa kuka ya mutu ya ce wa suqi alayya jayba sannan ya ga taguwarki wuyan rigarki saboda ni ya umma ma'abadi to malamai suka ce kaga irin wannan ba abin da zai hana ba za a yi masa azaba ba shi fa yake wasici cewa ai abin da aka ce ka ayi kaga wannan an kama shi ne da laifinsa ba an kama shi bane da abin da ba shi yayi ba wannan shine dai bayanan da malamai suka yi akan wannan hadisi amma hadisin ya inganta wannan kuma yana cewa wai dan Allah ba ma sallama a yayi sallama a can gefe guda assalamu alaikum yace malam wai dan Allah me yasa a kullum kuka tashi sai ku rika kira mu mushrikai ce kuma dole ne wai sai na ce ni dan izala ne sannan sunnar da nake yi za ta inganta mu dai ba wanda muka ci muka duba shi muka dube shi muka ce da shi mushriki a abubuwan duk da karatu ya zo kansu za mu faɗa ba mu muka rubuta ba Allah ya faɗa manzon sa ya faɗa za mu canza saboda ka abinda muka gani a rubuce za mu karanta mu ba mu nuna wani mun cewa na ba ba mu faɗi wani mutum muka ce da shi muke ba ko wani ko ƴan wata unguwa muka ce ƴan unguwa ko ƴan wani gari ko wani layi ba mu kira wannan ba dan menene za ka zargu abinda muka karanta shi muka fassara babu abinda muka faɗa haka dan kashin kanmu haka kawai muka dubi wani aiki muka ce shirka ne alhalin ba Allah da sa ne suka ce shirka ba wannan muka yi haka mun yi laifi mun yi shishigi ka dubi abinda Allah bai kira shi shirka ba ka ce masa shirka ko ka dubi abinda ba a kira shi kafirci ba ka ce masa kafirci in kai haka kayi wa Allah ƙarya wa man azlamu mimman istara ala Allah kadiba babu wanda ya kai zalunci kamar mutumin da zai wa Allah karya duk wanda zai kira abinda ba kafirci ba kafirci yayi wa Allah kariya duk wanda zai kira abinda ba shirka ba shirka yayi wa Allah kariya to haka nan al'aksu al'aksu bil aks haka nan ba daidai bane Allah ya ce abu kaza kafirci ne ko manzon sai ya ce abu kaza kafirci ne ko Allah ya ce abu kaza shirka ne ko manzon sai ya ce abu kaza shirka ne kai kuma ka ce ba shirka bane ka ce san annabi ne in kai haka kai wa Allah kariya kai saboda ba wanda ya isa ya canza ayar ubangiji ba wanda sai canza hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ka mu karantarwa muke yi kuma mu wa'azi muke ba yanke hukunci ba ba wanda muka je muka kamo shi muka zo muka yanke masa hukunci cewa yayi shirka amma abin da duk nasti ya zo da shi ba za mu iya canzawa ba mun sha magana akan hukunci daban sannan dora hukunci kuma akan wani muayyani daban wannan babu wanda suke bayani wannan ma sai ahlus sunna su yan bid'a ba ban san wannan kashe kashen ba mu ahlus sunna gurin ba aka ji wannan mu muke cewa laisa kullu man waqa'a fil kufr waqa'a al kufru alayhi ba duk wanda ya fada cikin kafirci kafirci yake fada kansa ba mu muke wannan bayanin dalla dalla daki daki ko karatu na na shekaran abin nan shekaran jiya lahadi sai da dai wannan bayanan saboda kamar muna wannan bayanin muna adalci a baban san masu kafirta musulmi wanda zai ce maka bush baya kar ba musulmi yake yaka ba ya wahabiya wake yaka shehi ne da rawani a kansa tsoho tukuf amma tsohonsa bai hana shi wannan karyar ba ya ce wai duk wanda bush yake yaka ba musulmi yake yaka ba wahabiyawa me wannan magana take nufi cewa dukkan waɗanda bush yanzu yake kashewa a duniya kafirai ne maganar abin da take cewa kenan mutanen da amerikawa da sauran kungiyar tarayyar turai suke kashewa a afghanistan ba dare ba rana a gurin wannan tsohon ba musulmi bane kafirai ne tun da yace ba musulmi ake yaka ba kaga abun sa kafirai ne mutane da suka mutu a iraki tun daga farkon hare-hare da amerika ta kai kuma suke mutuwa har gobe a gurin wannan tsohon ba musulmi bane akwai mai kafirta musulmi da ya kai wannan kasa guda yake kafirtawa kasa guda to kuma wani ya zo ce wai yan izala sun kafirta musulmi amma ya manta wannan babu shakka wanda yake faɗar haka bai ma san meye sunnar ba kuma mu ba mu ce wani sunna sa ba za ta inganta ba sai yayi sai yayi a sunna dai sunna ce in ka karanta abu a sahih buhari kai aiki da shi sahih buhari din yana nan shekara sama da shekara dubu musulmi suna aiki da shi tun ma kafin a samu bayyanar wani a cikin wannan kasa ko a samu bayyanar kungiyar izala sai a ce duk aikin da suka yi waɗancan a baya ba karɓaɓɓe bane ba wanda ya taɓa faɗar haka la iyaka dai kawai waɗanda suke ruɗu su suke kai irin wannan rudu don su hana mutane fahimtar gaskiya saboda haka kai hakuri ba a ce maka mushriki ba amma abin da mutum zai yi na shirka ko ba za a fata faɗa ba wannan kuma yace dan Allah wane wane irin dalilai ne suka sa suke sa a kimin mutum sallah wanda duk sallah shi ba ta yi ba in yayi shi kadai ba abin shi wannan shine kaida amma man sahha salatu sahha imamatu wanda sallar ta shi kadai idan sai ta yi kyau to shi kenan in yayi sallah ta in yayi sallah da mutane sallar ta idan wanda sallar ta shi kadai ba ta yi ba to ya ku zuwa ina sannan kuma ya ce meye matsayin niqabi a musulunci kuma me meye hukuncin aibata shi ko aibata mata masu sa shi to niqabi shine abin da mace take rufe fuskar ta bar idanuwan shi yake kira niqab hijab abin da ake rufe hijab shi kuma ayo mace tsari ba tare da tana fita tana gauraya da maza ba shine hijab asalin kalmar hijab abin da take nufi kenan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab hijab shine shamaki tsakanin maza da mata kada su gauraya da juna shi ake kira hijab jilbab kuma shine lullubin da mace take rufawa a jikinta don ta rufe abin da shi ake kira jilbab suturar da za ta sa ta rufe jikinta shi ake ce masa jilbab saboda ta kalmomi ne niqab kuma wanda aka rufe fuskarta kabar ana ganin idanuwan ko tana ganin mutanen da suke a waje su ko ba ta ganin fuskarta shi ake kira niqab mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna sa niqabi don haka mutumin da zai soki macen da take sa niqabi kaga kamar yana sukan matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta annabi ya gani ya tabbatar da wannan mutum ya soki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan izgili ne da Allah wanda yake kuma izgili da ubangiji babu shakka wannan ya kafirta wanda duk zai izgili da Allah yana sanar da cewa wannan hukunci Allah ne ya saukar da shi قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum saboda izgili da abin da ya tabbata shari'a ne kai da kake izgilin nan ka san shari'a ne kuma ka ci gaba da izgili da shi wannan yana kai mutum ga ridda wannan kuma yake tambayar a gaya mata a yake cewa ma'anar wannan hadisi kana rasulullah ta ya'jinu ay ya'tamidu ala yadayhi manzo Allah ya kasance yana ajinu wato yana dogaro bisa hannayensa lokacin da zai tashi lokacin da zai tashi daga sujjada ya tashi tsaye wannan hadisi ne a isnadin sa mai kyau ne yana cikin al-mu'jam al-awsat na tabarani hadisin abdullahi dan umar hadisin ya inganta yana cikin al-mu'jam al-awsat na at-tabarani saboda ka ajinu sunna ce dan mutum yayi ba a aibanta mishi dan mutum bai yi ba ba a cewa sallarsa ta ta lalace ko kuma yayi laifi dan bai yi ba ka wanda yayi ya zo da abin da yake sunna wanda kuma bai yi ba wani abu ne na sunna ya rabu da cikin sallarsa amma ta tana nan tayi wani kuma yace ya ingancin wannan hadisi man sannan yace ya ingancin wannan hadisi man qala ana falaysa huwa wanda yace ana falaysa huwa wannan ba gaskiya bane manzo Allah bai yace ana ba a ce kuma ba huwa ba ba ya ce ana sayyidu waladi adam ba ana sayyidu waladi adam ana ibn abdul muttalib saboda haka annabi ba ya ce ana kuma a ce ya ce wanda ya ce ana falaisa huwa wato wanda ya ce ni bai isa ba annabi bai isa ba wannan ba gaskiya bane kuma ya za mu yi magana babu ana duk magana akwai ana a cikin ta sannan manzo Allah ya ce wanda ya nemi nasiha la taghdab wannan eh, la ta gazab kada kai hushi ce mai ma'anar ban san me yasa yake cewa mai ma'anar ba me yasa yake tambayar ma'anar la ta gazab kada kai hushi wataƙila zai ce yaya manzo Allah zai ce kada a yi hushi tare da cewa hushi ɗabi'a ce da Allah ya halicci dan adam da ita annabawa ma suna hushi balan takata an Musa al-ghadab annabawa ma suna hushi sai za a annabi ce kada a yi hushi malamai suka ce abinda ake nufi da kada ka yi hushi ma'ana kada ka wato yi abin da hushinka ya maka shitta irin abin da hushinka ya nemi kai lokacin da mutum ya yi hushi shi zai karanta masa wani abu ya kamata in dau mataki ai mutumin nan bai kamata in kyale shi ba ya kamata gobe in je in yi kaza kaza kaza wannan abin da shaidan yake maka ibla'i kada ka yi aiki da shi abin malamai suka ce natijatul ghadab abin da hushin zai haifar kada ka yadda ka dauke shi a matsayin abin da za ka yi aiki shi ne abin da yake nufi la amma hushi ana yin fushi ba su malai suka ce anan fushi iri biyu ne akwai fushin da zaka yi dan Allah akwai kuma fushin da zaka yi dan kanka to ana kwadaitar da kai kada ka yi fushi dan an taba ka amma dan an taba ubangiji kai fushi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa fushi idan an taba dokar ubangiji babu sanda ake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana fushi kamar lokacin da za a keta doka ta ubangiji wannan hushin lada ma za ka samu a kansa ka yi hushi saboda an taba addinin Allah amma idan kai wani abu na na sika, wani abin da yake rabanka ne kai aka taba to kai hakuri ka danne wannan yana da kyau sai hadisin da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kharaja min al-khala'i qala ghufrana ya fito daga ban daki yakan ce ghufranaka wannan ma yana cikin ainihin sahihaini hadisi ne sahihi in ya fito daga cikin gurin ba haya yakan ce ghufranaka ya ubangiji ka gafarta mu haka nan da hadisin da yake cewa idan kharaja min al-khala qala alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa afani ya kara wani fi jasadi ba san kalmar fi jasadi ba amma azhaba anni al-adha wa afani wannan ba inganta sannan hadisin Allahumma ajirni min nar sau bakwai shi ma wannan hadisi ne ya inganta daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ka faɗi wannan bayan kowace sallah ta farilla bayan ka gama kowace sallah ta farilla kana iya faɗar wannan wannan kuma yace ka roƙa mun addu'a ka roƙa ka roƙa min addu'a ga jama'ar da ke wurin nan in rika gane karatu Allah ta ka gane goma Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna Allah madaukakin sarki ya samu dace sai wani satin insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi